العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo wannan yammaci na asabar wanda yammaci ne na nawa ga watan al-muharram da uku ga watan Al-Muharram wata na ɗaya shekaru hina hijira tara. Allah ya kaddara haduwar mu don daukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin kuma insha Allah za mu tashi babina babi na 290 ko da sittin ne hmm? da sittin ɗari biyu da sittin babu Kadibi. Shi ne? babu taharimil Kadibi. babin haramtar da ƙarya al idan aka ce al هو الاخبار بخلاف الواقع shine mutun ya faɗi abinda da ba shine ya faru ba bai gani ba sai ya ce ya gani ba a yi ba ya ce an yi to ƙarya tana nan nau'i nau'i kamar yadda Sheikh Salih hmm. Ibn Usaimin ya ce ita ƙarya tana nan nau'i nau'i. To babu nau'in da ya fi girma a cikin ƙarya duka, kamar alkazibu alallahi wa rasuli. Mutum ya yi wa Allah ƙarya da kuma manzon Allah. sallallahu alaihi wasallam mutum yayi wa Allah ƙarya ƙiri da muzu ya ce Allah ya ce kuma alhali Allah bai ce ba Allah ya haramta bai haramta ba Allah ya halatta bai halatta ba ko ya fassara aya bayan da ake fassara ta ba ya fassara ta da son zuciya ko ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce alhali bai ce ba ya haramta bai haramta ba ya halatta bai halatta ba kuma ko ya fassara hadisin manzon Allah da son zuciyarsa dan ya cimma biyan bukata to wannan babu makaryacin da ya kai wannan me yi wa Allah me yi wa manzon Allah ƙarya shi yasa Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul an'ami yace faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban waye yafi zalunci azzalimi duka wanda za a kira shi azzalimi waye ne ya kai mutumin da yake kagar ƙarya ya danganta ta da Allah akwai azzalimin da ya kai shi ya ƙagi ƙarya sai ya ce in ji Allah iftara alallahi kadiban ba wai wani abu ya sa ya yi haka ba kuma idan ya yi hakan ƙarshen al'amarin zai sa mutane da yawa su halaka Dan ya ce Allah ne ya halatta wanda duk ya yarda da shi sai ya yarda halal ne in ji Allah in kuma ya ce haramun ne sai ya yarda ai haramun ne Allah ne ya haramta ko kuma ya yace Allah ne ya yace a shi shi wancan sai ya je ya kai kaga yi wannan karshe akibar abin li nasa karshe akibar sai ta zamanto sanadin bacewar mutane bai gairi ilimin. kuma ba da ilimi ba da son rai kawai ƙarya inna Allah la yahdi qauma nan a azzalimai masu yi wa Allah ƙarya ko manzon Allah lalle Allah bai shiryar da irinsu babu yanda za a yi su gano hanya zuwa aljanna sai dai tauta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa a man kazaba alayya muta'ammidan duk mutumin da ya mun ƙarya da gangan falyata bawwa da minan nari to ya shirya ya tanada wa kansa zama a cikin wuta ya tanada wa kansa mazauni a wuta duk mutumin da ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah ya tanada wa kansa mazauni a aljanna kuma aljannar ma kusa da inda manyan mutane suke to haka kuma mutumin da ya tanada ya tanadi ƙarya yake in ji Allah ko inji ji manzon Allah to ya shirya ya aje wa kansa masauki a wuta Allah ya kare mu to amma idan ba da gangan bane kai iya ijtihadinka sai aka samu kuskure to aiwa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya mana matsala a addini ba babu yadda za a yi kana abu tsakaninka da Allah ba da gangan ba a samu kuskure Allah ba zai kama ka da shi ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake man kazaba alayya muta'ammidan da gangan to falyatabawwa maq'adahu minan nari don haka idan baka tabbatar da hadisi ba don kaji wani kawai ya waka shi to kar ka zo ka mika shi ga mutane ka bincika ka tabbatar da ingancinsa kar ka je ka shiga matsala kuma idan ka tabbatar da hadisi maudu'i ne ko karanta shi za ka yi ga mutane ka ce ya zo a wani hadisi maudu'i ko ya zo a wani hadisi ba'ifi shi kenan ka kubuta an gane wannan amma hadisin da ka tabbatar ingantacce ne sai ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar wanda hadisin da muka karanta yanzu ingantacce ne kaga sai muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar to Allah ya kare mu don haka ƙarya da mutum zai yi wa Allah nau'in da yafi kowane nau'i cikin ƙarai da yi girma kenan sannan sai nau'in da mutum zai yi wa mutane ƙarya zai fito mutumin kirki ne shi salihi ne shi gyara yake nufi ashe barna yake so ya ƙarya yake wannan kuma ƙa'ida ce babba wanda da ita ne ake gane munafukai a addinin musulunci za su fito tamkar addini suke wa aiki amma kuma rusa addinin suke yi suna ha'intar Allah game da addininsa suna ha'intar Allah game da littafinsa suna ha'intar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sunnarsa suna ha'intar masu imani game da ainihin wannan imani da yake so ya ɗora su akai na ƙarya to wannan shi ma babban munafuki ake kiran irinsa shi kansa bai tsira ba innal ɗina, fi darkil asfali minan nari domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa minan nasi, man ya amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa mahum bi mu'minin. Daga cikin mutane akwai masu cewa mun yi imani da Allah, muna kira zuwa ga addinin Allah, ƙarya suke kuma ba masu imanin ba ne. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. kuma ba kowa suke ha'inta ba kansu suka ha'inta don ƙarshe makomasu wuta kaga anan ƙarshen ayar can sai Allah ya ce fi bihin maradun ko fi bihin maradun cikin zukatansu akwai cuta da humullahu maradan sai Allah ya ƙara musu wata cutar. Me a gaba? Eh, walahum azabun alimun bima kanu yakzibuna. Suna da azaba mai raɗaɗi ranar gobe kiyama saboda mai sakamakon ƙarairayin da suke yi wa mutane. Ƙarya ba ta da sassauci. Ƙarya ba ta da albarka. Babban ƙarya ba kamar yi wa Allah. ko ka yi wa manzon Allah ko ka yi wa salihan bayi ko kuma ka fito wa mutane a fuska alhali kuma ba ita ce a cikin zuciyarka ba Allah ya tsare mu shi yasa a munafukai sifofinsu duka ƙarya ce don shi munafuki imanin sama na ƙarya ne shi yasa ake tsoro kar mutum ya zama munafiki a addini duk abin da zaka yi kai tsakaninka da Allah kar ka zama munafiki don zaka shiga layin makaryata wailul lil mukazzibina Allah subhanahu wa ta'ala yake idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafukai suka zo sai su rika ce alhamdulillah mu kamai mun tabbatar da annabcinka kai manzon Allah ne mun shaida Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙayyata su, ya ce, Wallahu ya alamu inna kala rasulu, to, ai, Allah ya fi su sanin kai manzonsa sani. Wallahu ya shahadu innal munafiki na lakazihuna, kamar yadda suka ce, Na shahadu innaka la rasuluhu, sai Allah ya ce, Wallahu ya shahadu innal munafiki na lakazihuna. Allah ma ya shaida ya tabbatar wa duniya munafukai makaryata ne ƙarya suke yi ba masu imanin ba ne. Allah ya kare mu shi addinin musulunci ana so mutum idan zai yi shi ya yi shi tsakaninsa da Allah karka hayinci Allah ko manzo Allah ko masu imani ƙarshe sai ka dawo kanka ka ha'inta kuma ka zama babban azzalimi ranar gobe kiyama Allah ya kare mu shi yasa imamun nawawi yace a wannan ayar da ya kawo wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu shine ko karka kuskura ka tsaya akan abun da baka da ilimi akai kace zaka yada Ah, in duk son labari ka in baka da hakikanin labari karka yada shi don kada ka je kai ƙarya kana wucewa ka je wata kalma guda ɗaya ka ce ina tsammani akan maganar kaza suke yi sai ka dawo ka ce lalle na ji yau ma an faɗa can ina wucewa na ji ana cewa kaza ka ji ɗaya kai kuma yakan ƙarasa sauran to ka sani shi ne ko ba shi ba ne sannan mai bada labarin mai gaskiya ne ko makaryaci ne to duk mutumin da yake faɗin abun da zai ya ji to makaryaci annan don wata ran zaka tsinci kanka tsakiya domin kila makaryaci ne yake bada labari kai kuma ka dauko kana faɗa a matsayinka kamar gaskiya kake faɗi? sai ka tabbatar daga hakikanin labari musamman ma mutumin da yake sana'arsa kenan bada labaru to ji tsoron Allah sana'a mai hadari ba kamar sana'ar ba da labari kwarai da gaske shi bai da aiki don wai zai gaya wa mutane abinda duniya take ciki har da mai dumi-dumi eh baya so jamus ba ta so amerika ta riga su amerika ba ta so bbc ta riga bbc ba ta so china ta riga kowa so yake ce shi ya fara ba da labari to dai a tace dai a dai bincika a tabbatar da gaskiyar labari kafin a yada gara a riga ka faɗi kai kuma daga baya ka gano hakikanin ko turawa aka yi baka bincike akwai abin da za a turo maka baka bincika ba yanzu aka kawai mutum ya kuna abu ya baka baka budewa ka gani eh so a bincika a tabbatar da labarin idza ja wa in na bayin, bi naba'in fatabayyanu idan fatiki ya zo muku da labari ku bincika an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimina kar ku je ku fada wani mutane haka kawai ku ce sun yi kaza sun yi kaza ko an yi kaza a gari kaza ko an watsa wuri kaza ko an tarwatsa wuri kaza yan kaza sun yi kaza alhali ba su yi ba karshe daga baya abu ya tabbata karya ka dawo kai nadama fa asbahu kuwayi gari alama fa'altum akan abun da kuka yi din nadimina kuna nadama to don haka duk abun da ka faɗi ka faɗi gaskiyar al'amari daidai abun da ka sani wanda kuma baka da ilimin sa tsaya shiru amma kar ka zo ka bi labari da ba tabbas ba kai ta yadawa wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a lalle jinka wal basara da ganinka wal fu'ad da tunaninka kullun ulaika kana anhu mas'ula duk abun tambaya ne abun ubangiji ka tsaya kai nazari ka shirya ƙarya don ka samu tsira ko to Allah zai tambaye ka tsarin da ka shirya a zuciyarka tunanin da kai har ka shirya ƙarya sai Allah ya tambaye ka ana bada labari na ƙarya kana shaurarawa kuma ka san ƙarya ne to Allah zai tambayi kunnen da ka tsaya har kana shauraro inna sam'a wal basara wal fu'ada kallon ƙarya kake yi kana cewa eh gaskiya ne ko to Allah zai tambaye ka don haka wala fahu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula idan har Allah zai hana mu kada mu yada labarin da bamu tabbatar ba to yaya kuma yada labarin da muka tabbatar ƙarya ne wannan labari ne ba ka ce in ka ji shi karka yada shi tunda baka tabbatar da hakikaninsa ba watakila ma gaskiya ne amma tunda baka da tabbas ka tsaya akan shi ka yada shi to yaya wanda ka tabbata ƙarya ne fa eh shi wannan ka san ƙaryar ce ma to shi sai ka bi ka yada shi ko kuma ka rika shauraro kana shauraron ƙarya kasan san ƙarya yake yi bari ga makaryacin nan ya zo yau kuma mu ji abin da zai ce ka sani ba kai da kanka kake ga makaryacin nan yana zuwa bari mu yau kuma wace iri zai fero mana bari zo ya yada mana mu sha sarkin ƙarya kenan to sarkin shauraron ƙarya ba hmm? to ai an ce kar ka tsaya akan abun da ma baka da sa to yaya wanda ka tabbata ƙarya ne kuma ka yarda yana baka labari kana dariya ce haka ne eh wai har haka na haka ne Allah ya sauwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ma yalfizu min ƙaunin illa ladaihi raqibun atidun ko? Babu wani furuci da ɗan Adam zai yi face tare da shi akwai mala'iku masu tsaro raƙibun atidun raƙibun atidun kowa ga shi hadirun yana gurin sannan kuma yana kiyayewa yana ɗauka yana rubutawa ga tasjili ga rubutu ya sajjala abun ya rubuta shi haka wannan na nan haka yake wannan ma haka yake kuma su biyu nan sun lizimce ka ko da yaushe kuna tare to amma kana da imani ka san haka kuma kake faɗin abin da kaga dama ana rubutawa ya yau ba ba mu latest mana eh wai <laughs> to yanzu ka san akwai raqiban atidan suna nan tare da kai kuma ka yarda da wa ma fizu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun kai kuma kai ne sarkin bada ladas ko ba ladas kuke ja ba sai ka ce a to barta in ta girma ka je wajen wayan suka yi ta nisan karamar ma ba so balle katuwa eh to don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba abinda mutum zai yi face akwai a atidu suna nan suna rubutawa Allah ya ce iz ya yatalaqqa al-mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid am ya yahsibuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum Ta duba ba iz ya yatalaqqa al-mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'idun su wa'annan suna tare da kaifar ta dama da hauni duk suna wurin zaune kake suna nan tsaye kake suna nan tafe kake suna nan har lokacin da ka zo sai ka daina magana sai in ka yi maganar da baka san me kake faɗi ba sannan ba za ku rubuta ba amma in dai har kana da sane hatta mishi wash wayo sai su rubuta eh, ba ka da lafiya ko eh. imamu na Ahmadu Muhammad da aka faɗi haka da yana kwance yana shan wahalar ciwo yana nishi sai wani ya karanta ayar sai ya shuru ya daina ya daure kawai a haka ya daina yi don kara rubuta kar ya wahalar da su Imam Muhammad eh amma za a rubuta ai sai ka san me za ka faɗi ne ake so to ka san dai me za ka faɗi wannan ya rage naka an gane ko? to ya ce am ya asibuna ko dai mutane zato suke yi an na lanas ma'usir rahum wani abun sai an je an buya a ɗanyi raɗa ko a yi mitin a goye a shirya sharri to wai su zato suke yi in ji Allah la nasma'u sirrahum ba ma jin sirrin su ne wa najawahum ko ba ma gane gana wasu da suke yi mitin mitin din ba mu sani bane duk inda ka shiga kai mitin Allah ya sani duk inda ka yi rada Allah ya sani kana ina yanzu haka wallahi ina hanyar yola ne kuma ina so kai yayi eh. yana gida to kudi yake so yana yola gaskiya ka faɗi kana gidanka a kwance ka ce kana yola eh Allah mu ba yaya kudin na yace wallahi kayan nan suna na ba abinda aka saya alaji kaya suna nan wallahi kasuwar ce wallahi ba daɗi wallahi wallahi kasuwar ta tsaya wallahi ga rantsuwa akan gari a ga wai kasuwar wallahi ta yi tsaye wallahi to dama kasuwa tana yawo ne ba mutane ke yawo ba wallahi kasuwar a tsaye take alaji wallahi cik wallahi tun da na ɗaukaka na kasuwar nan ta tsaya wallahi ba ai ya sa abin nake ba ke yake to amma ai wai kai amma na barka bari kai wa Allah wayo in an ya wani ya kake markariya yanzu ka kaya nawa dubu nawa yanzu to ba na ce masa kasuwa a kai ba kasuwar tana tafiya ne ba mu ne muke tafiya ba <laughs> eh wani kuma zai ce wallahi kwana uku ban fito ba wallahi fama nake da kaina wallahi kai fama yake da shi wai a ƙaukan labu eh wallahi jiya kuma da ciki wallahi da ciki na kwana ce Allah sarki to Allah ya yi. to wa yake aje cikin sa kowa da cikin ce kwana eh am ya an anna la nasma'u sirrahum wa najwahu tsammani suke ba mu san sirri su bane ko ba mu san abin da suke na ganawa ba bal bala Allah ya ce san muna sane nasma'u sirrahum wa najawahum muna sane da sirrin su muna sane da mijin su da ganawa su wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unkihi kowa kuma wallahi mun rataya mar kundin aikin sa a wuya kundin rayuwarka duk za a nade maka kana mutuwa ana nadewa a rataya ma a wuya da shi zaka tashi kundin rayuwarka duka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullu insani kowane dan adam alzamnahu ba'irahu fi yunki wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura sai ya ganshi gashi bude shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yace kaza shi yace kaza shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza shi ya je wuri kaza shi ya je wuri kaza duk ba abun da ba zai fita ciki ba ha'inci yaudara gaskiya munafurci ƙarya tasdiki imani sallah azumi hajji zakka komi sadaka duk zai fita ciki na alheri da na sharri duka to anan ne Allah subhanahu wataala zai ce to yanzu kai da kanka kai wa kanka hisabi ka gane wani aiki ne kafi na alheri kafi ko na ƙarya karanta ikra kitabaka karanta littafin kundin rayuwarka kafa ya ishe ka kafa bi nafsi al-yawma alayka hasiba ko ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka kai wa kanka hisabi karatunka kawai ya ishe ka hisabi a yau kai da kanka in ka karanta zaka gane makomarka mutum shi da kansa in ya karanta kawai ya sun koyar da kansa ya san makomashi Allah ya kare mu Mutum da dai har mun gane ma lafi zumin ƙaunin illa ladayhi raqibun atidun to bai kamata mu ha'inci kanmu ba ya kamata mu san me muke yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ingantaccen hadisi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk mai imani da Allah mai imani da za a yi tashin alkiyama to in ya buɗi magana baki zai yi magana ya faɗi alheri ko ya tsit ko ya shuru in ka san ba alheri za ka faɗi ba ba gaskiya za ka faɗi ba ishuru alamar in mutum har kaga yana faɗin abin da ya san ƙarya ne kuma yana faɗinsa to bai da imani don haka manzo Allah ce man kana duk wanda ya kasance yu'minu billahi yana da imani da Allah wal yawmil akhir kuma yayi imani za a tashi alkiyama falyakul khairan to ya fadi alheri shine gaskiya auli yasmut ko ya shiru bai yi magana ba kaga kenan idan ka ji mutum yana yanka ƙarya da gangan bai yi imani da Allah ba kuma bai yarda ma za a tashin alkiyama ba ya ce ƙarya ne Allah ya kare ni sai mai an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba inda allahi siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba inda Allahi kadhaban muttafaqun alayhi duk abinda mutum ya lizinta to shi za a kattaba a aje mishi duk abinda ka nace kana yi to shi ne za a ainihin aje maka a matsayin sunanka ko dai mutum ya je lahira tar da sunansa kazzaban mai yawan ƙarya ba ma wai kazibun ba fa kazzabun ya bambanta da kazibun fa'alun ya bambanta da fa'ilun ko to kazzaban ko kazzab mai yawan ƙarya mubalaga ce kazibun ko mai ƙarya kazzabun mai yawaita ƙarya kamar yadda sadiqun ya bambanta da siddiq ne yawan gaskiya shi yasa abubakar ya zama as-siddiq ne yawan gaskiya da gaskatawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inji ibnu mas'ud yace inna sidqa ita gaskiya in dai har ka rike ta ka tsaya a kanta ita kake bi ita kake faɗi to ya hadi ilal birr zai kai ka ga zamowa mutumin kirki mai aikata abun kirki wa innal birra shi kuma abun kirki abun kwarai ya hadi ilal jannati zai shiryar da kai zuwa gidan aljanna yanzu akwai wanda in an ce Allah ya kai mu aljanna zai ce ba amin ba? Eh? Ko baya sallah. Za ka ce amin. ka gwada wata ran kun shiga mota da harna ce kai rayuwar nan talaka na shan wuya kai Allah dai taimake mu dai lahiran nan mu samu aljanna dai mu huta duk motar sai an ce amin ko bai yi asuba ba amin zai ce ba wanda bai son aljanna to tunda ana son aljanna ga abin da zai kai mutum aljanna ka bi gaskiya ka riƙe ta kuma ka faɗe ta ka aiki da ita shi kenan sai ka zama mutumin kirki mai aikata abun kwarai abun kwarai kuma hanyar aljanna ce ya hadi ila jannati wa innar rajula la yasduqu To mutum bai gushe ba yana gaskiya hatta yuktaba inna lillahi siddiqan har sai an rubuta shi a wajen Allah can a littafin da Allah yake tara sunan sunayen bayinsa na kwarai za a ce fulan siddiqun wane ne yawan gaskiya ne to shi kenan daga ya samu wannan rubutun to ya tabbata mai yawan gaskiya. kuma daga ranar Allah zai tsare shi kuma sai ya ci gaba da zama mutumin kirki mala'iku su gane shi su mar addu'a bayan Allah a duniya ko da wani ya zo ya yi ƙarya ya ce wance ƙarya kake yi wani ba mu san shi da ƙarya ba don an riga an rubuta shi siddiqan a can to haka akasin zai zama wa innal kadhiba ita kuma ƙarya ya hadi ilal fujuri takan tirsasa mutum zama mutumin banza bai da aiki sai fajirci wa innal fujura shi kuma aikin banza ya hadi ilal nari shine zai sabbaba mutum zuwa wuta yanzu nan sai ka ji mutum a wuta kawai fa innar rajula kuma lallai mutum bai gushe ba layak zibu wallahi yana yin ƙarya yana ga kamar wasa yake yi da gangan yake yi ko ma gida zan sayo ma biskit to wallahi ka sayo ko ma in Allah da zan saya ma keke in ka san baka da kudin keke kar ka yadda kai wa ɗanka ƙarya za ka saya mishi keke eh, haka suke yi wa yara ƙarya haka muke yi mu lallace su koma ah. sai dai ka ce in fa baka koma ba daga yau ba zan sake sayo ma abu kaza ba to ai baka ce zaka sayo ba to amma zaka sake sayo masa ai wata ranko to in ya koma shikenan wata rana sai ka sake sayo mishi wallahi ba zan sake sayo ma abu kaza ba in baka daina kaza ba to to na daina na daina to shikenan zan siyo ma zan siyo ma amma kayi kaza zan siyo ma kaza to ka siyo in baka zai ba tun daga gida za a fara rubuta ka karzaban kuma dan farin ka zai fara rubuta maka baba kai ai wallahi jiya ma ya ce zai siyo mun bai siyo mun ba kana sai ya zo yana murna ya ce baba ya ce zai siyo mace kariya yake ni ma sha ga min zai siyo zai siyo ba To kashi ne za ka bashi a al'arshi ma rubuta ka kazzabar kuma kana maganar za ka ba yaro kashi to za ka ba wancan ma kashi ne? Eh? To, kai dai ka tuba ka daina sai ka dawo ka ci gaba da yi in ka ce za ka yi to ka yi, in ka san ba zai yiwu ba ka kauna tukun na zan iya ina da abun, eh to ba zan siyo muku, ku koma zan siyo muku. ko ka siyo ko bi kaɗan shi an gane wannan yauwa amma in ka zan baka da abinda zaka za ka siyo rarrashe su ku bari in Allah ya hore mini zan siyo to in ka dawo ka ce ku yi Allah bai hore mun ba ku yi ta addu'a Allah ya ba mu kuɗi in siyo muku kun ji ko in Allah ya hore mini zan siyo muku to kaga wannan Allah bai hore ma ba amma ka yanke hukunci za ka yi wa yaro ba ka yi ba wannan ƙaryar ba ƙarama ba ce don me don za ka bar gadon banza shi ma in ya girma zai ce haka mu ma kai ta mana ƙarya hatta yi ta ba wasu inda lahi kazzaban haka mutum zai yi yi har a rubuta shi mai yawan ƙarya to haka aka riga aka rubuta shi mai yawan ƙarya ko labari aka kawo ya gaya ma wani kado Allah kai ma inda kana rike maganar wani ka zama makareci to fa aiki ya baci kuma abu ya lalace mala'iku sun ɗauke ka makareci bayin Allah ma su gano ka makareci kuma ga sunan ka can makareci kuma ɗanka ya fara shaida eh, eh? yanzu duk Allah ku yi hakuri kun ga yanda al'amuran suke ku bari sai da kaka in Allah ya dadu sai in haɗa muku muku turmi uku uku sai sun tafi uwar gidan ta ce kayya haka ya saba aure na ma ya ce sai mun tare ya mun kaya har yau ga yaya na bakwai ba bai yi ba yanzu kun kun dauka zai yi ko kan ya yake wallahi malam to wata zango da aure da zai yi ko na ciyar da mu zai to wa ya ce ka mata ƙarya eh kuka yi shawara da ita tana son ka yi eh, to yanzu fa ni ba ni da abu sadaki dole ne zan baki sadaki amma zan yi miki turmi kaza amma sai kin tare in Allah ya kai mu kaka da kaka ta yi kasai da shinkafa ka ko masara ka ko wani abun ka kawai kai mut don ganin ka kama a hannu tunda har ta yi ciki yanzu bari a ji da suna ko to waccan ƙaryar fa to zuwa gaba in ka ƙara biyu in ka ƙara uku to duk abun da ka faɗi ƙarya ne sai ta gani yanzu kai makaryaci ne a gunta yanzu abin da za a yi ku karɓa in na dawo ko kuma suna ta yi kulle-kulle ku ce ku zuba ku yi lissafi zan biya ku ta yi lissafi tun ana ganewa har ya bata in ka fice ci ayo ya'yan ni kadai nake da su ko don ya'yan ku ma ko zuba. to yanzu a wajen buwar gidanka ne gaskiya ne kai ta kulla barkonon goma ta sa ma aniya, ka ce za ka biya baka biya ba ta sa ma daddawan yobe baka biya ba har da dan mai na goma sha biyar baka biya ba eh tun ana lissafi naira ɗari ɗari biyu ɗari uku kuɗi har ya je dubu ɗaya baka biya ba to in ka ce za ka yi abu ka yi ku yi in Allah yadda na dawo zan ba ku ko kuma in na samu zan ba ku in ka samu ba su in mantawa ka in an tuna ma in akwai ka bayar in babu ka ba da haƙuri ka kulla akan za ka biya sai ka biya amma kar ka yi musu shigo shigo ba zurfi in ba da hakan ba kudin mata ba yadda za a yi ka same su in ba da haka ba ai sai ka musu wayo ko to kaga a gida ma kai makareci ne tun daga gida an ɗauke ka makaryaci to waje kuma waye zai ce maka mai gaskiya kiyarukum kiyarukum kiyarukum li ahlihi haka manzo Allah yake in ana son zababbe to daga gida ake faru a wajen iyalansa in iyalai suka shaide ka to shikenan kai mai gaskiya ne amma suka shaide ka da ƙarya tun a gida wallahi waje ma makaryaci zaka ɗanka ya gane ƙarya kake matarka ta gane ƙarya kake eh to a waje ne sai ka yi gaskiya a waje ne sai ka yi gaskiya Allah ya saurayi muttafaqun alayhi ƙarya Allah subhanahu wata'ala a wurare daban-daban yake nuna wa'idi wato narko na azabar mai ƙari, Allah inna kitabar fujjari lafi fijji yake lalle littafin fajirai ba an ce innal ba. ya hadi ilal fujuri ba to Allah yake innal fujjara masu wannan fajircin masu ƙarya su ne fajirai ko innal fujja inna kitabal fujjari lafi fijjin littafin wa'annan mutane miyagu yana cikin fijjin wama adara kama fijjin me ya sanar da kai abin da ake ce masa fijjin sai ke kitabun marquma littafi ne wanda yake abun rubutawa da hannun mala'iku kuma tsararre wanda mala'iku ke gadin kadinsa sai ya ce wailu in ku haka ne bone bala'i fari na azaba ya tabbata yau ma'izin a rannan lilmukazzibina ga maƙaryata ya fito abin fili ko wailun yau ma'izin lilmukazzibina bone bala'i kwari na azaba ya tabbata a rannan lil na ga inda suke ƙayya da gangan allazina yukazzibuna bi yawmiddin wadanda suke kayyata ranar sakamako ranar tashin alkiyama annabi ce man kana yu'minu billahi wal yawmil a'kiri. kaga duk mutumin da yake ƙarya ya ƙayyata ranar tashin alkiyama idan da ka yarda ka gaskata za a yi alkiyama ba za ka yi ƙaryar ba inda ka yarda littafin ka zai shiga sijjin kuma kwarin azaba na jiranka narko na bala'i na bone da ba za ka yi ba allazina yukazzibuna bi yawmiddin Allah ya kare mu sai yace a kalla inna kitabal abrari inna kitabal abrari lafi illiyun ko littafin mutanen kirki abrar ba ya ce inna sidka ya hadi ilal birri ba albirru al'abraru kenan ya ilal birri abun kirki abun kwarai to littafin sai na ilimi su kuma wani wuri ne maɗaukaki inda ake tsare littattafansu kitabun mar'umun littafi ne wanda yake abun rubutawa da hannun mala'iku wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi tsaro wanda kuma ba mai jirkita shi ba mai gurɓata shi wa ma adara kama illiyu wa ya sanar da kai wannan bigire inda ake aje sakamakon ayyukan bayin Allah masu gaskiya kitabun mar'umun yashhaduhul muqarrabuna mala'ikun Allah makusanta suke gadin wurin su suke gadin wurin to kaga ashe gaskiya duk mutumin da ya lizinci gaskiya to masaukin sama sai ya zama to a aljannar ma kana makwabtaka da annabawa kana makwabtaka da shahidai kana makwabtaka da siddiƙai kana makwabtaka da ainihin bayin Allah salihai managartan bayi haka Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yuɗi illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna ulaika rafiqa duk mutumin da ya bi Allah Allah ya hana ka ƙarya ya hana ka ainihin fajirci sai kai masa da'a war rasula manzon Allah a hadisansa yayi gargadi ya hana sai kai masa da'a wa man yuti illaha war rasula to fa ulaika da kai da ire-irenka irin wa'annan mutane Allah yake ulaika irin wa'annan mutane ma'allazina an'ama Allahu alaihi suna tare da waɗanda Allah ya ni'imta suwaye na farko a cikin ni'imtattun bayin Allah ce minan nabiyina yana kusa da annabawa wasiddiqina yana kusa da siddiqai irin su Abubakar Siddiq sannan kuma sai yace washuhada yana kusa da shahidai irin su Sayyidina Hamza irin su Mus'ab bin Umair da ire-iren sahabban da suka yi shahada tun daga wancan lokaci har tashi alkiyama wanda duk ya zama shahidi to mai gaskiya na tare da su wasalihina yana tare da waliyan Allah salihan bayi kai wa hasuna ulaika rafiqa abokantaka makwabtaka da wayannan bayin Allah kai tayi kyau aka ce dai ka tashi ranar tashin alkiyama kana makwabtaka da annabawa in ka daga kai haka za a ga gidajen annabawa za a ga gidajen su Abubakar Siddiq za a ga gidajen su Hamza za a ga gidajen salihan bayi waliyan Allah managarta kai ma kana daga ciki kai wannan abokantaka da makwabtaka ta yi kyau to amma ranar da aka ce ko mutum makaryaci ne fa Munafuki ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nari shi kuma yana can ƙarƙashin su fir'auna su hamana su qaruna su abu jahal da zai sauran wa'anda suke gaggagaggan kafirai shi kuma da shi yake makwabtaka to Allah ya tsare mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ji abdullahi bin umara a inji abdullahi ɗan abu ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min an hatta ya da'aha idza tumina khana wa idza haddatha kadhaba wa idza ahada fadara. wa idza khasama fajara muttafaqun alayhi wa qad sabaqa bayanuhu ma hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nahbihi fi babil wafa'i bil ahadi malam yace wannan ba wani karin bayani da yake bukata an karanta muku shi dama ya gabata a babul wafa'u bil ahadi annabi sallallahu alaihi wa wasallam in ji dan abu ibn al-as yace annan nabi ya qal sallallahu alaihi wa wasallam arba'un man kunna fihi akwai waɗansu halaye guda hudu man kunna fihi duk wanda ya kasance cikin wayannan halaye guda hudu kana munafiqan khalisan ya zama munafiki ta tacce ba wani tsaki an gama tace shi shi munafikin ne zalla ba sauran wani ragowar imani khalis don aka ce khalisan tacaccen munafiki inda ya tara wayannan hudun duka akwai su tare da shi to ya zama tacaccen munafiki man kana fihi qaslatun minhunna in kuma ka samu hali ɗaya cikin halaye hudun to yanzu baka zama tacaccen munafiki ba sai dai kana fihi qaslatun minan nifaqi to yanzu baka samu hali ɗaya na munafukai kai ma wani ɗan ɓangaren ka munafuki ne yanzu kai dinnan kana cuɗanye da munafurci akwai wani yankin ka munafuki ne hatta ya da'aha har sai ya daina wannan halin gashi nan iza iza atumina khana idan aka bashi amana zai ci in an bashi amana zai ci cin amana aka ɗebo ‘yar mutane aka ce ga amana kai za ka ciyar kai za ka shayar kai za ka tufatar kai za ka suturta wurin gidanta kai za ka kewaye ko kai ne kula da addini ta kula da tarbiyyanta sai ta dawo kuma ita take kula da kai eh, ba kudi ba ne eh. kai ne in za ka yi abu ta ce ba za a yi ba sai ka ce to ita kuma abin da ka dama sai ta yi kuma ka san kuma ce inda abin da aka ga dama za a yi ba za a yi abin kirki da yawa ba ah. zani so da to ana so ka ma dai to kuje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga ni kallo sai kaya A'a, kai bar man nan kai kana barin abun da yake kusa da kai kana tafiya nesa. A'a. Hmm. Tsarin kaya ne kawai kake zamani? Kana barin kusa da kai kana tafiya wajen wani ko? ko da dai laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne shi ka hau ka gano nawa ne eh? <laughs> ai zuna nan in gaya maka za ni jeki a dawo lafiya kawai shi bai da kishin matarsa ko ina tace za ta za ta kawai ko ni ko ya dace ko bai dace ba kuma in tace za a yi za a yi dole yanzu haka wani in kana son abu in ba ka biyo ta mata sau ba ka samu amma in matar ta ce a bashi shi kenan to shi kenan hajiya kina burge ni wallahi kirkin ki wallahi kirkin ki wallahi ji shi bai da kirki Allah ya sauke to amana fa ka baka fa kai ne ar-rijalu Ƙawamu na an-nisa'i bimadha bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bimadha wa bima anfaqu sai aka ce fasalihatu qanitatu hafizatu lil-ghaibi bima hafizallah sannan aka ce wallati taqabuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun sai sai ya dawo kai ake kaurace maka tabatare ce wai menene ne ne in dai dan wannan ne an bari to gidanta ne eh gidanta ne yanzu kan ai kai kan hoto ne kwarai da gaske tunda dai baka da bakin magana gidanta ne wallahi kuma ya ta zama kawama alaika upside down aga zama ya dawo ƙasa kenan Allah ya sauke farkon amana da ɗan adam yake fara tinkara babba wanda yake ci amana ta farko amanar la ilaha illallah kai da kanka kace ka yarda amana ba za ka cuci Allah ba ka bautawa wani tare da shi ko ka bar shi ka bautawa wani Allah sai ka dawo ka zama mushriki ka zama babban azzalimi wa man azlamu wa kake ganin ya fi zalunci eh kamar mutumin da yake zalintar Allah shirka zalunci ne ibadar da za ka yi wa Allah ka yi wa wani inda za ka kira Allah sai ka kira wani abinda za ka wa Allah ka wa wani inda ya kamata Allah ake roƙo abin ka roƙi wani ba ka zalunce shi ba shi ya sa shirka aka ce babban zalunci ne inna shirka la zulmun azimun shirka babban zalunci ne Ko amana an saukar mana da littafi ga shi amana sai Allah ya sanar da kai shi ka zama malami masanin Qur'ani mutane suka amince maka suka baka amanar tarbiyyar kansu duk da ka faɗa musu za su amince sai ka ci amanar su sai ka ɗora su akan muguwar gada marar ginciki ƙarshe ranar tashin alkiyama ka rutar da su a Ba baka ci amana ba babbar amana babu kamar cin amanar addini ka ci amanar Allah bayin Allah ka rika kiransu akan abin da ba Allah ne yake a dora su akai ba ka dora su su kuma su baka amana su amince maka su yi imani duk abin da malam ya faɗi yayi haka ne malam a ce mahaici ne munafiki ne na Allah munafikin addini abinda yake fada wa mutane ba shine Allah yake so a fada musu ba abinda yake fada wa mutane ba shi manzon Allah ya ce a fada musu ba wannan maci amana na farko sai kuma mai cin amanar iyali ya'ya amana ne Allah ya ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ko وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك والعاقبة للمتقين iyalanku ku tsare kanku ku tsare su daga wuta babu yanda za a yi ka kare mutum daga wuta haka kawai ka ce ya je abin da ya ga dama yanda wayansu suke kyale matansu suna abin da suka ga dama su je inda suka ga dama haka suke kyale 'ya'yan wai dan in ya girma da kansa ya gane inda wuta take da aljanna ai shi kan bai da katakus wajen tarbiyyar da ɗansa wa mur'alaka bis salati wastabir alaiha in yayi alwala sai ya kyale yayansa suna wasa sai taho masallaci ai da aka ce wastabir alaiha din ba a ce wastabir alaiha ba sai da aka ce wa mur'alaka bis salati ka tabbatar da iyalanka suna sallah iyalanka matarka iyalinka ne yarka iyalinka ne ɗanka iyalinka ne duk wani mutumin da yake ka in kane in ma waye in dai kai kake yi ko da shi iyali ne a wurinka ba ka ce musu su tsaya su yi ibada ba ka nusar da su akan sallah ba ka damu da karantar da su addini ba ba ka ɗora su akan gaskiya wai su je su yi abun da suka ga dama ba ka so ka matsa wa mutum kai to su aka fara cewa wa mur ahlaka fi salati sannan kai din aka ce ɗabir' alaiha kar ka zama kana yi wa yara fada ku tafi makaranta ku tafi makaranta ni kuma in zauna cikin jahilci kun ji ko ko ba haka bane dattawan da suke faragawa ku tafi karatu bai iya fatiha sosai ba wani wallahi bai iya alwala ba bai iya sallah ba bai gane yadda ake wanka ba ga ‘ya'ya kuma yana mutu faɗa, ku tafi karatu, mm, to nan ɗin kam kayi ƙoƙari. To, amma ai Allah cewa yi ku an fusakun a nan kuma, ku kare kan ku tukunna, kai ɗin ka je makarantar, sannan wa ahalikum, sannan iyalanka, Na naran, don kar ku faɗa wuta duka. yanzu a duniya kana so ga wuta an fura a kamo ka wannan ya rike ɗaya hannu wannan ya rike ɗaya hannu wannan kafa ɗaya wannan kafa ɗaya jefa ka ciki zaka so to zaka so a yi wa matarka haka zaka so a yi wa ɗanka haka to haka za a yi kuma to a can cikuikuye mutum za a yi a ce ku zuhu fagulluhu thumma jahima salluhu thumma fi silsilatin zarquha sab'una dhira'an fasluquhu limadha innahu kana la yu'minu billahi alazim wa'annan kuma zo a ce ma salakakum fi saqar qalu sai su ce lam nakum musallin wa lam nakum miskin wa kunna kudu ma alƙa'irin, hatta atana al-yaqin nan fa ma fauhun shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ma ba za su samu ba da yawa zaka ji mutum yana hargowa zan karatu shi ma bai yi ba wai shi ya girma shi ya wuce karatu kuma maza sun fi wannan kankanci eh, wallahi sun matallahi maza sun fi lalatan nan da yawa mata idan aka bude makarantar yara za ka ga ta dore mata idan aka dora su a karatu in ba bari ba zai dore amma maza maza daga lokacin da ya fara gane inda ya dosa sai ya fara rena ubansa ya fara rena malaminsa ya fara rena makwabcinsa ya fara rena duk wani wanda yake ji da shi daga zarar ya balaga kuma ya kaga kan na sama yana yi wa kowa kallon banza namiji sai wanda Allah ya taimakawa duk mutumin da tun ana sa shi dole bai yi karatu ba kaga ya girma kuma ya dage yana yi to wallahi fashhadu lahu bil imani ayi masa shaidar imani idza ra'aytu rajula ya'tadu al masajida fashhadu lahu bil imani haka manzon Allah yace kuma masajid a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbain an ce al masajid wuraren ibada masallatai ba wai aje a yi sallah kawai a kawo salatul fatiha da fatiha da salatul Fatiha sha shafa a watsi ba ne nan ne makaranta nan ne wurin sulhu nan ne wurin shari'a nan ne komi a wancan lokaci duk mutumin da zai a san addini sai ya je masallaci dolensa don a nan malami zai zauna ya bada darasi ba inda za ka je masallacin da ba a bada darasi a wancan lokaci liman idan aka ba shi amanar mutanen unguwa aka ce to ga amana sai ya zauna bai karantar da su bai ce musu ba kyau bai cewa ku yi bai cewa ku bari bai hanawa bai sawa ba komi ba ba katabus watakila shi ma bai da ilimi wannan ba cin amana ba ne ka zauna haka yo in dai a duka a tashi ne mun iya wallahi a duka a tashi ka waye bai iya ba to da aka baka don ilimin ka ne in mun bata ka gyara mana ko sahu aka yi bai yi daidai ba sai ka ce ku gyara sahun nan bai yi ba a gyara ku kuma saboda da'a sai ku gyara to wani yanzu in ka matsa mara gyaran sahu ma sai ya harare ka mojibul kul wallahi ko iya yi wallahi ni wai dole ka ma da ne kam sai da ne hmm? wai dole ne kan ma wai sallar sai a masallaci wallahi limaman nan wallahi sun yi kowa bai iya ba wallahi wai sai su wai tsayuwar sallah ba ya matsa mana <laughs> wani tsoho ne yake faɗa ranar ba ran nan ba fa an dade Allah astaghfirullah Allah saka da ne ai za ku zire su ko da kin an ce ranar kam da dadewa ne ko Don abin da ya wuce ji abin da ya wuce shekaran jiyan can to sai a ce ranar nan ko bara ma yana iya zama ran nan ranan can kenan fada yake an kawai an ga yayi wata tsayuwa aka ce ya gyara ya taho yana fada wai ni sallar ma wai dole aka ce sai a masallaci ne kam wallahi suna matsa mini sai in daina zuwa wallahi dawa mata ne to amana ne imam aka baka lungun nan da kuke gani hadari ne wannan lungun eh? wallahi lungun hadari ne an saka a gaba an kukumce ka an ce kai ne kawai sai yanda kai to wallahi kai ne kyau in ka kuskura ba ka yi irin yadda wancan liman ɗin yake yi ba ta ci amana don wani liman yana gadon limamin asali waye limamin asali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne ya faɗa yake sallu kamara aiki muni ku salli ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina sallah to yanzu wani idan aka yi sallar asuba ba wanda ya roƙi addu'a da murtala aka yi azahar ba jeho 20 an roƙi addu'a ba aka yi la'asar aka yi magariba aka yi isha'i aka samu mako in ladan ya kira sallah wallahi eh, sai an dade kafin ko. sai kaji yana habaici amma idan za a yi asubahi wannan ya miƙo murtala muna bara addu'a wannan ma miƙo muna bara addu'a kai kawai addu'a ne aka ce kai mana ka karantar da mu mana mu ma mu gane inda ake addu'a sai in ya ga ya mazu ya mazu babu heju ya ce to jama'a akwai bala'o'i fa da yawa don haka ya kamata a yi addu'a a wannan nan mu taro rana kaza a haɗa abun sadaka mm. eh a roƙi Allah to liman din an aje shi bai samun kashin miya kaga idan ya shirya muku ga da zare ya ci kaza ko a yanka taure kuma kashin liman daban wuyan nan dai tunda shi ya yanka wuyansa ne kuma ba shi kashi na musamman a wannan na yanka ne musamman dama na liman ne sannan kuma an zo kashin liman ne wannan kashin liman ne to in aka zo kuma dan abun da kuka tara na sadaka a ledan liman sai a dan tura dubu a ciki aka sai zai daddawa sa da ku barkono rannan tunda ku ba ku iya yanda za a yi ba ko ba haka ake yi ba ba a dura abu a cikin ledar ana tura wannan ya za a bashi ɗin kamar nawa wallahi akwai hadari amana ce wallahi amana aka baka liman ka karantar da mutanen ka to me kai ka liman bani suka yi to da suka baka sun ce dole ka karba ko ga takobi za a sare wuyanka ah. eh baka ga har neman limanci ake ba ana faduwa ana tashi ba kai yanzu eh to amana ce alƙali amanar jama'a aka baka kai shari'a tsakani da Allah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna adh-dhalimuna al-fasiquna don haka amanoni suna nan da yawa amanar gida tun daga mata iyali amanar da Allah ya baka matsayinka na malami mai karantaswa ci amana ka rika dukunkuna bidi'a kana karantar da mutane ka rika kyale mutane akan shirka ba za ka gaya musu gaskiya ba gaya musu gaskiya haƙan in ji mai ganji malam na mai ganji ko ce ka gaya musu gaskiya haƙan kaga akidi yayi bayan ya ce gaskiya sai ce haƙan ka nemi wannan littafin yana da kyau da Hausa ne zurutun gaskiya ce malamanmu na dauri kenan na ƙasar Hausa to malamin da yake cin amanar bayin Allah ranar tashi alkiyama ko siradi ba zai haye ba balle ji aljanna balle ya samu alkausara dole ne ka kiyaye amanan nan Allah ya kare mu to duk mutumin da aka bashi amana wa ma idza tumina kana inda ya hayanci to ya zama munafiki da yawa akwai munafukan magidanta akwai munafukan limamai akwai munafukan alƙalai akwai munafukan ƴan kasuwa don Allah kayan nan haka. mai kyau din ne yace to ka duba mana wai shi yana da wayo mai kyan din ne yace ka duba mana shi ya samu ai ba ma sai ka duba abinda ka gani ka saya to akwai wani abu a ƙasa ya za a yi ni in gane kai kasan abun ba kyau wai ka ce in duba mana to ai sai da nace ka duba amma idan kasan mai kyau ne kai a ganinka sai ka ce to ni kam tabbas ban san shi da wata illa ba amma kai ma da da dubawa ba mamaki ka ga abun da baka sani ba amma kasan san akwai illa ya tambaye ka bai da illa sai ka ce ka duba mana ka gani ai ba hana ba hanawa muna bari mutum ya duba kaje ka duk duba shi mana to kaga yanzu ni na san jebu ne na san mara kyau na san mai kyau ban sani ba to amana ka ci in mutum ya ce maka mai kyan ne in ka san ba mai kyan bane akwai haidinsa sai ka ce eh wannan na tsakiyan ne akwai na ƙasa da shi akwai na sama da shi na ƙasa da shi ɗin kaza ne shi kuma wannan na tsakiyar ne kaza ne na sama da shi kuma kaza ne wanne kake so amma wannan ɗin nake da shi yanzu shi kenan ka yi gaskiya kenan ka ci amana ba Allah ya taimake mu tu mina kana wannan hadisi ba yana da bayani mu yi kwantansa mana sai mu tashi a kansa na ga dare yayi sai mu tashi a kan farkon sani domin kowace gaba cikin kaslolin nan ya kamata ce tana da ɗan bayani ko? to ce taimake mu insha Allah za mu tashi akan wannan hadisi na Abdullahi ibn Amr ibn al-Asi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan insha Allah Allah ya taimake mu na'am

ba dokar sallah a kanka lokacin da kai kabbara harama ne ka shiga sallah a nan ne za shari'a za ta ce to yanzu sallah kake ga inda za ka aji hannu amma ba shiga sallah ba duk inda kaga dama kana iya aji hannunka ko a ka lokacin da to an shiga sallah ne a'a eh a'a menene mabudin sallah miftahu takbiru takbir hmm. ko hmm. abko hmm. to me marufinta assalamu alaikum daga zarar ka ce Allahu akbar to yanzu shari'a ta ce maka to ga inda zaka aje in ka ce assalamu alaikum kuma yanzu shari'a ta sallame ka yanzu baka cikin sallah sai dai ka nemi azkar inda ake yi bayan sallah kuma ta ce maka to yanzu sai dai kaza da kaza zaka yi ka gane wannan to dan haka kafin a shiga sallah kan mutum zaka ce masa sai yayi kaza dole to wannan ba a cikin sallah ake ba Yawwa shi ya sa shi haka ya mishi daɗi yana jiran a yi ikama ya kabbara shi kuma wannan haka ya mishi daɗi yana jiran sai an yi ikama ya kabbara to ana waje da sallah a lokacin ba shiga sallah hmm. idan mutum ya zo ya samu ana kiran sallah hmm. mafi yawa ko da zai yi da sai ya dakata sai an yi kama sallah wannan lafiya. Hmm. Wannan wata sunna ce. Ya kamata idan ana kiran sallah duk abin da kake ka tsaya. Domin kai koyi da kiran sallah. Duk abin da liman ya faɗi ka faɗi, ladan ya faɗi ka faɗi. Bayan an gama kuma ka yi wannan addu'a da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya roƙa a yi. Har ma yake in mutum ya yi ta to lalle cetonsa ya waje ba kanka. za ka samu ceton ranar gobe kiyama to shi kenan in ka gabatar da wannan kana iya shiga wata sallar kuma to yaya idan kuma ka fara nafila ba sai ladan ya fara kiran sallah malamai suka ce ko kana cikin nafila duk abin da ya faɗi ka faɗi eh, ko kana cikin sallah in yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar ka kwaikwaye shi in ya gama kuma ka yi wannan addu'a sai ka ci gaba da nafilarka wannan shi ne Allah ya saka ɗan biyu na? a lokacin da kake cikin wani hali na tsiraici ba a son irin ba eh, na shi kenan kai kam ka ma to ka kara karasa aka maka lamu har yanzu game da abin da ya shafi tasbihi ah. a samiya eh, eh. kamar wani ya ji ciwo ko jawar kai ne ka ji ciwo Allah ya abin da ya shafi a sallah kamar yadda muka karanci wata hadisai hmm. aka ce mutum yana iya kamar wajen wajen sujada ne hmm. kamar sai kara da su da su ko da in ce kara da su a wajen rufin ko su kira babu laifi babu laifi Allah ta saka da shi eh, subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh na'am wannan yana daga cikin tasbihi na ko a rukuyi ko a sujuda ka kara da wannan bayan subhana rabbiyal a'la in a sujuda ne ko subhana rabbiyal azim ka gane ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik da dai abin da ya kama da irin wayannan duka sujuda mutum zai iya karawa subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli da ire-iren su duka wannan mutum zai iya yi a ruku'u kuma bayan ka ce subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai ka ce kuma subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi wannan duka shari'a ta zo da shi eh hadisi ne wanda yake ingantacce har yanzu game da sallar hmm. idan a cikin lokacin da ina yin sujjada idan na gama addu'o'i na na gama wannan tasbihi hmm. eh. na samu in tsara da rabbana atina fi a ƙarshen bayan ka gama tasbihi kam yanzu abunda ka ga dama za ka ci gaba da addu'ar ka ka roƙi Allah in kuma ka tashi ka tafi ka roƙi Allah don duk mutumin da ya gama sallah irin ta manzon Allah daga Sallah mai waye azkar wanda manzon Allah ya karantar ba ko bai yi haka ba yayi ta cewa kaza kaza kaza in ya fita ba a ca bai yi addu'a ba don cike suke da addu'o'i ruku'in addu'a ne sujudar addu'a ne an gane ko sannan kuma azkar din da zaka yi bayan sallah duka du'a'i ne an fahimta ko duka wannan addu'o'i ne shine ma addu'o'i waɗanda suke tabbatattu waɗanda suke ingantattu daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ka gama su kuma kana zaune wannan nafila kenan daga baya za ka yi nafila yanzu za ka yi roƙi damuwarka wani abu daban ko kuma za ka baka da niyyar za ka tafi za ka nemi kuma wata addu'a daban duka za ka yi ta gane wani? yauwa mm. to eh, eh. har yanzu dai gaba da abin da ya shafi ya sallaki. ni ina sallah tare da liman hmm. shin idan liman yake sami Allahu liman hamidahu hmm. ni ma in ce sami Allahu liman hamidahu sannan in saki ta rabbana wa lakal hamdu ko hmm. kuma kai zaka ce rabbana wa lakal hamdu to in ce sami Allahu liman hamidahu a sallar ka bata bace ba sai dai ka saba wa ka'ida yi abin da ba shi aka ce kai ba eh amma bai bata ma sallah amma shi zai iya cewa sami Allahu liman hamidahu ya kuma ce rabbana wa lakal hamd shi liman eh ko ya faɗi haka shi ba ya da matsala eh amma shi kuma idan kuma yace sami Allahu liman hamidahu bai ce rabbana wa lakal hamd ba kuma ba ya da matsala idan kuma ya hada bai kuma ba matsala bane yau Allah ya saka wa alaikum assalam ba na ji sosai game da sallar juma'a eh eh na shigo masallaci hmm. to ɗazan yana kiran sallah na gama in ya lokacin da kiran sallah hmm. to zan yi na bayan kiran sallah eh. zan yi abu za ko ya fara hudu ba mutumin da ya shigo masallaci bai yi tahiyatul masjidi ba ya halatta ya yi amma mutumin da yana cikin masallaci ya shigo da dadewa har yana zaune liman ya shigo ya tashi zai hudu ba ka tashi kana sallah an hana ka gane ko mutumin da yake cikin masallaci yana zaune ladan ya tashi ya kira sallah tuntuni bai yi nafila ba sai da ladan ya kira sallah sai tashi zai yi nafila ko da azhar ne ya karya ka'ida don kiran sallah ba na nafila bane in kana da niyyar nafila daga shigowa masallaci zaka yi ba wajira zaka yi sai an kira sallah ba amma ka shigo masallacin baka yi tahiyatul masjidi ba sai ga liman yana hudu ba an yadda kai tahiyatul masjid lura da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hudu ba wani ya shigo sai ce masa kai rakawoyi biyu yace bai wato tashi kai amma idan da kana cikin masallacin liman ya so hudu ba ka tashi zaka yi nafila nan kuma ka karya ka'ida shine abinda malamai suka ce ba a nafila bayan liman ya so hudu ba matukar ba ka shigo a lokacin ba amma wanda a lokacin ya shigo hadisi ya tabbatar da yayi an gane wannan yawwa a kula da wannan gabar da yawa da ake cewa ba a nafila liman yana hudu ba ga mutumin da yana masallaci an fahimci wannan da dadewa har yayi tahiyatul masjid ɗinsa ya zauna sannan liman ya zo an yi kiran sallah sannan kuma ya ce zai tashi ya yi nafila an hana shi ya shaurari hudu ba amma mutumin da ya shigo bai yi tahiyatul masjid ba liman ya fara kiran hudu ba zai yi tahiyatul masjid ɗinsa sai ya zauna sai ya shaurari hudu ba an fahimci wannan? to ma'alaikun salam Hmm. a mahaukata biyu ne E, in ka tarda mutum da mahaukaci suna hirar hauka sai ka ce na tar mahauka ma'aukata biyu wai kasuwa nawa ne sai ce dubu ne eh, wai mai hankali ne yake cewa kasuwa dubu ne a ni tambaye shi wai kasuwar ta birni ne ko ta kauye ce ta birni ne to kaga mahaukata biyu sun samu to a irin haukansa kai ma ka zo kana yi yanzu kasuwa dubu ne a garin nan eh shi ne sai ka ce masa dubu to sai ka ce sai an jima ko ka ba shi naira biyar ya tafi ko amma irin haukansa kai ma ka yi irinta me ya saura kamar ya zo zai wuce toba ma ya wuce karama magani kyale shi to don ka towa mahaukaci yawo waye ne mahaukacin shi ba bai da hankali kai kuma mai hankali ne yanzu kun zama mako da hankali duka a rike ka hanka mana shi zan yi bayan ka ba kyau na'am masallaci ko duk inda ka zo ranar juma'a inda ka tar da sahu juma'a ne inda ake misali daga kofar sarki cikin masallaci ya cika fadar nan duk ta cika layuka duk sun cika har an kawo kwaltan nan ta guda duk a masallacin juma'a ake amma idan sahu bai zo gunka ba sai ka zo rumfar inda fadawa suke zama na kai kashin fina kai kadai don baka son rana to ba kai sallah a juma'a ba sai in sahu ya haɗu da haɗu karka yadda ka samu bishiya mai inuwa ka shimfida wai don sauti yana je maka ka ce ka je masallacin juma'a ka yi sallah a ƙarƙashin maina kuma ba a yin juma'a sai a masallacin juma'a in sahu ne ya kawo ba in dai har dab da sahu ne gaba duk ba fili sai da tsawo ya zo nan amma don ka je karkashin bishiya kashin fida, kana jiran mutane su yi sogun tahiyatul gadina ke amma ba tahiyatul masjid ba tahiyatul masjid a cikin masallaci ake ko kuma idan sahu ya iso wuri to masallaci ne duk inda sahu ya iso to gurin masallaci ne amma duk gunda sahu bai iso ba ka tsaya a gurin ko ka tsaya a wani wurin da ba masallaci ba a fahimci wannan kuma ka dubi littattafan fiqh da kyau haka za a gani alaikum assalam eh ba na ji a ikama ko a kiran sallah eh idan abin to sai bai faɗi ba koko E, eh, to ai da na ganan din duka an san wannan din ka gane da aka ce ka kwaikwaye shi kam ai na san duk mun riga mun san cewa in an je wajen haikala ana canjawa ko shi ya sa ba wai sai mun tsaya mun yi dogon sharha ba don nan duka kusan an san da wannan ka'ida ta wajen hayya ala salati da hayya ala fala ko to shi ya sa ba mu ambaci gurin ba ma eh da yake fatawa ne ake badawa akan gaba to shine aka ce akwai koye shi kowa ya riga sani yawa eh to waɗansu sun ce ka kwaikwaye shi waɗansu kuma suka ce ko da ba ku kwaikwaye shi ba amma dai duka ka kwaikwaye shi shine yafi shine fatawar da ta fi rinjaye ka kwaikwaye shi akwai wata kalmar da wayan suka ce za a faɗi amma kwaikwayon ya fi kan to tafiya dai tana tafiya daren zai yi abin muka tsorata din na. eh ya eh, a sallan ta yi daidai da yi ta daidai da yadda ake so ba ya yi su kufi an gane domin ita sallar isha'i ai ana yin ta ko ba a masallaci ba amma sallar juma'a ba sai a masallacin juma'a ka fahimta yawa amma sallar a ai in ka yi ta ba a masallaci ba za a iya karbarta yanzu kana tafiya kana cikin jejin zuman nan in zahar ta yi ba za ka yi sallah ba amma in lokacin sallah yayi kuma ran juma'a ne zaka yi juma'a a wurin sai a masallacin juma'a shi yasa matafiyi ma aka ce an dauke mar juma'ar yayi azhar don ba a juma'a sai a jami'a sai a masallacin juma'ar an gane ko yauwa kuma ba a juma'a sai da liman kuma a masallacin juma'a ko da kun samu liman kuka yi ta masallacin nan ta yi don ba masallacin juma'a ba ne to kuma sai ka je masallacin juma'a kai an dade ba ba dai raka'a biyu bane eh wa anta wa ittaqullaha haythu ma kuntum alhamdulillahi alladhi hadana li hadha na yudu ba kawai ka ce Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin kai kai raka'a biyu ka sallame ka tafi ba kai juma'a ba lai sallar sallah da juma'a <laughs> to amma kaga kai ka aisha ka kai ba kai azhar ba ba kai juma'a ba ko ba haka bane yanzu kai ba ka da dundu ba ka da tarko ba ka yi juma'a ba ba ka yi azahar ba duk da dai a masallacin juma'ar kai ba da liman ba ne sai da liman kuma a masallacin juma'a an gane wani amma azahar za ka iya yi ba a masallaci ba za ka iya yi kuma ba da liman ba sai dai falalar yawan ladan sallar da kuma tabbas ɗin sallar na wanda ya da liman ya fika kuma wanda ya a masallaci ya fika an gane wannan yiwa annabi salati a neman taimako da ake yi na karasa ainihin wayannan ajujuwa Malam Ibrahim Shehu ya aiko mana dubu hudu Allah ya saka mishi da alkhairi Malam Rabi'u mai tuka tifa dai kamar yadda muka faɗi ya ba mu clip ɗaya na yashi Allah ya saka da alkhairi sannan kuma wannan asusun dai yana buɗe har yanzu dai za mu sake amfani da wannan dama mu buƙaci 'yan agaji kafin a gama kiran sallah su zagaya su karbi wannan taimako sannan kuma duk wanda yake da niyyar zai taimaka dai har yanzu dai kofar abu ita ke, ko da ba a yanzu ba Allah ubangiji ya taimake mu ya taimake mu da tarbiyyantar da 'ya'yanmu wajen ba su ilimi mai inganci sannan kuma duk mutumin da yake da yaro a wannan makaranta ana da bukatar ya yi kokari domin a sama wasu wa'annan malamai abin da za a dan ba su domin wannan tayin na farko ba a ba da komi ba kuma ana da bukatar a ba da kudin wata uku nan tayin na farko kenan dubu daya don haka ya kamata litinin din nan duk yaron da zai dawo ya kamata a ce ya dawo da wannan kudi domin kaga wata wata daya har ya shuɗe to Allah ya taimake mu Allah ubangiji ya sa mu rika yin abu don Allah sannan ko mu rika gane abinda duk aka ce addini ne to kar ya mana zafi kar ya mana yawa eh, kar mu rika jin zafin abu in an ce fi sabilillahi don Allah sai mu yi don Allah gashi dai muna ta karantawa a hadisai kala-kala kar mutum ya zamanto abin da yake faɗi a baki ba shine a zuci ba abin da yake bayyanawa a zahiri a ciki ba shi ba ne khairan au ismut idan aka buɗe ƙofa alkhairi in ba za a yi da kai ba to kai shuru karka kawo kalman da za ka wa wani ƙarfi wani yana da niyya dalilin bayanin wani sai kaga ya ja baya to ka faɗi alheri ko kai shuru Allah ya taimake mu mu yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين hasana Assalamu alaikum jama'a a kusurwa ta karatu da aka ce za a je a nuku in Allah ya kai mu ranar laraba mai zuwa